rikici akan maganar cancantar halaccin tsayawa takarar masarautar tsibirin dogon dutse ya samo tushe bayan da wani aikin tankaɗe da laurayar da aka gudanar a hukunce ya fito da takardar jerin sunayen mutanen da ya amince su shiga wannan fafatawa sai dai shugabannin al'ummar arawa sun ce sun gano cewa gubawa ne kawai aka ba wannan dama dalili kenan da suka ce ba za ta sa'u ba malam jibril ba'are da ke cikin masu kare muradun arawa a wannan takaddama ya yi min bayani akan abubuwan da suka tsayar a ƙarshen wani taron su na makon jiya. An ka ce ana zaɓe 26 ga wata. yan mata ba su sarauta to ne sarakunan suka yi taro suka ce to su dai ba ta shayi su ba kuma an kai takarda na a soke wannan zaben an ajiye takarda insha Allah nan zuwa kwana biyu ko kwana uku ana ban da wannan sakamako in kuma an soke to in ba a soke ba dai mu dai ba ta shayi zaben nan 26 in ana cikin shari'a ba a zuwa kuma a yi zaɓe ko mun ka ce a dakanta sai an ƙare shari'a. Ɗaya daga cikin waɗanda za su kara a wannan zaɓe Isaka Ato da na tuntuɓa ta waya ya bayyana cewa maganar ɗage zaɓe ba ta taso ba. Saboda haka ya kira ga al'ummar arawa akan maganar zaman lafiya. Zaɓe za a yi Allah ya da sabiri da kawar masu da dama kowane ya san baƙi a Hakimai saba'in da shida suka bayyana cewa suna goyon bayan su daga cikin tamanin da hudu da ake da su a ita wannan masarauta. da hmm. su To amma suna kwatanta da cewar idan aka bi sarsala ku ɗiyan mace ne su ne ɗiyan namiji a harkar gidan sarautar nan. lokacin muke su mata ai da mata harkon mu san don da suka yi ya mata mu ne san lu kenan ba bai da matsala ga wannan ne ya rage na gani kuma a wata da su su ba da bane za mu samu su Allah san su yi wani kowa sa abu sai da ya wani bai da ba dan shugabannin al'ummar arawa sun lashi takobin ci gaba da gwagwarmaya don ganin an sake mayar masu da matsayinsu na 'ya'yan sarautar tsibirin dogon dutse kuma a cewar su akan wannan magana shirye suke su ja shari'a har zuwa kotunan ƙasa da ƙasa. kasan kuma ko an daga da kanan kana zuwa su dawo ko ecowas sabon mu ne mun sabu zuwa kenan a tsaya a yi adalci a yi shari'a ko mintice mu dai muna tare da jujoji kotu abin da justice ce muna aiki da shi amma kun mun yarda da nan muna zuwa gaba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger